Shin dakta ya kake kallon wannan rantsuwa da sabon wa'adi na bakwai da shugaba Paul Biya ya fara yau? Aito eh wannan rantsar da shugaban kasa da za yi wannan karo a wa'adi na bakwai muna ganin karo ne wanda shugaban kasa zai yi abubuwa wanda ba samu yinsu daga baya ba wanda ake ganin su suka kawo matsala da wasu mutane wanda har suka kai ga suka ɗauki makamai. shugaban kasa ya saurari wayannan eh, tambaye-tambaye da suke yi wanda suke tambaya wanda ya dace da constitution da kuma eh, yanayi na zaman kasa wanda shugaban kasa muna kyautata zaton wannan dama ne wanda zai gyara abubuwa da 'yan kasa gabaki ɗaya za su samu jin daɗi da walwala insha Allah. domin idan ku manta ba a lokacin zaɓe shugaban ƙasa nuna cewa wannan shine septina wato wadi na bakwai wanda za yi kira shi da grand opportunity wato dama na aiwatar da abubuwa wanda zai samu ci gaba kasan allah yadda kana ganin ana iya samun sauyin shugabanci daga shugaba biya Eh, wannan karo kuma muna kyautata zaton cewa shugaban kasa zai kawo ah, canje-canje da abubuwa wanda yake na ci gaba ne ga matasa ga baki daya domin eh, wannan wa'adi zamanin da ake neman zaɓen wa'adi tun wannan lokacin ya nuna cewa wannan wa'adi ne na ah, abin da ya kira da faransanci grand opportunity opportunity wato shine samun dama na taimaka ma matasa ga baki daya da dai makamantansu to kuma wannan ya da tabbatar da shi a cikin eh, bayani da yi a yau da ke rantsar da shi wanda ya nuna cewa matasa za su samu wato ci gaba da kuma dai abubuwa wanda suke bukata in allah yadda Wace shawara kake da ita wajen kawo ƙarshen wannan rikici na 'yan aware? Maganin shawara a ra'ayina wato 'yan aware ne kamata ba mu shawara. Tunda hukuma ta fahimci kurakuranta kuma ta ɗauki duk wasu matakai wanda ya kamata ta ga wato an gyara wayannan abubuwan al'amurra sun tafi yadda ya kamata. Saboda haka shawara da za mu ba ma 'yan aware shine a kwantar da hankali. a mai da hankali nesa abinda lumana bai baka ba karfi ba zai baka shi ba shugaban ƙasa yanzu shugaba ne wanda an zaɓe shi zaɓe ta hanyar demokratiya wanda kowa ya tafar da haka ƙasashen union european sun amince da shi ƙasashen duniya sun amince da shi to a duk lokacin da wani zai taso a yanzu ya ɗauki makamai shi wannan a matsayin ɗan tawaye ne to kuma mutum duk abin da zai ya kamata ya duba karfinsa a hausa suka ce idan fada fi karfin ka kamar da shi wasa abin da suka yi har aka samu aka zo wannan matsalin din sun samu nasara don haka a mai da hankali nasa a haɗa kai a ci gaba mu gudu ka tsare mu tsira tare wannan shine shawarar da ni na ga ya kamata ba ma in aware shine Allah ya taimaka ga baki daya Dr. Abubakar Ango, mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. <laughs> Allah ya taimaka, Allah ya taimaki rufi.